يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na laraba mai tarin albarka alkamis afon wanda ya zo daidai da goma sha ɗaya da ga watan ramadan na hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallama ta 1440 daidai gashi allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi mai suna masjidi sunna da ke titin sardauna a wannan gari na azare muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sanya karatun da muke muna yi don neman yaddarsa to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul ƙasas ajiya mun ajiye karatu daidai kan aya ta 84 don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta biyar a wannan sura نعم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد نعم قل ربي أعلم من جاء وفي ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون daga nan sai an kabuta na'am Allah maɗaukaki yace ce innal ladhi farada alaikal qur'ana wato Allah yana gaya wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi sallama cewa wanda ya wajabta masa aiki da alqur'ani zai dawo da shi garinsu wannan ya faru lokacin da Allah maɗaukaki ya umarci manzansa Muhammad sallallahu alaihi sallama. da yin hijira daga makka ya koma birnin madina shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shauƙin garinsa mahaifarsa nan birnin makka shine Allah madaukaki yace innal ladhi farada alaykal qur'an lalle wanda ya wajabta maka aiki da alqur'ani anzalahu ilayka duk fasaran farada ne wanda ya saukar da qur'ani gare ka wa aujaba alayka tilawata ya kuma wajabta maka karatun alqur'ani wa tablighihi ya kuma wajabta maka isar da sakon cikin sa wal amala bima fihi ya wajabta maka aiki da abin da a cikin sa to laratuka ila ma'ad zai dawo da kai makomarka ai baladaka wa huwa makka ita ce makka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son wannan birni na makka rawal bukhari Imamul bukhari ya rawaito an ibn abbas radiyallahu anhuma daga sahabin manzon Allah mai daraja abdullahi dan abbas Allah madaukaki ya ƙara yadda da abdullahi da mahaifinsa abbas fa ma'adur rajuli baladu makomar mutum shine garinsu duk yadda ka tafi za ka dawo gida ko ba haka ba li'annahu yansarifu minhu fa ya'udu ilayhi dan mutum yakan fita daga garin su in ya gama sa sai garin zai dawo fa innahu sallallahu alaihi wa sallama to shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lamma kharaja min al-gha yayin da ya fito daga zarisur kogon da ya shiga nan shi da ainihin babban sahabi abokinsa kuma sirkinsa abubakar ne siddiq ibn abi kufaha wa nazala bil juhfa ya sauka wani guri mai suna jufa nan ne miƙatin mutanen yammacin duniya bai na makkata wal madina wato jufa kamar boda ne tsakanin makka da madina wa arafa ka ya gane hanya da zai kama ya bar makka ta kai shi diryan tiryan har madina ishtaqa ilaiha sai kuma begen makkan ya zo masa ga makka a bayansa zai fita ya nufi madina amma yana begen makka wa zakar maulidahu wa maulida abihi ya tuna wajen haihuwarsa mahaifar mahaifinsa fa nazala alaihi jibrilu a wannan lokacin sai mala'ika jibril ya sauko gare shi wa kala la ce da shi a ila ku ila baladika wa maulidik kana begen garinka ne mahaifarka ba kala alaihi salam na'am sai annabi ya ce wa mala'ika jibrilu kwarai kuwa ba kala jibrilu sai jibrilu ya ce inna Laha ta'ala ya kulu ana aka saukar da wannan raya? ya ce ai allah madaukaki yana cewa إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد lalle wanda ya wajabta maka aiki da alkur'ani to zai dawo da kai makomarka wato garinka yani ila makkata zahiran alaihim ka samu rinjaye a kansu zaka samu galaba a kansu qur rabbi alam man a bil huda wa man huwa fi dalalin mubin ka ce ubangiji na shi ne mafi sani ga wanda ya zo da shirya da kuma wanda yake cikin bata batar ma nan wa hadha raddu li qawli kuffari makkata wannan ma raddi ne ga maganan kafiran makka innaka fi dalalin sun ce manzon Allah yana cikin bata ai fa huwa ja'i bil huda alhali shi annabi da shirya yazo wa hum fi dalali su suna bata wa alama bi ma'ana alimun ubangijinka shi an masani ga wanda ya zo da shirya ga wanda ya kuma san wanda yake cikin bata nan sai Allah ya ce wa ma kunta tarju an yulqa ilaykal kitab ai baka zan kana kauna ko kana fatan a saukar ma da wannan littafi na alqur'ani ma qabla maji'ir risalati ilayka gabanin manzanta ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallama bai zan yana burin a saukar da wani littafi illa ai lakin al-ulqiya ilaika laysa an mi'adin an saukar ma wannan ƙur'ani ne ko an baka manzanta ba tare da wani wa'adi ba wala an taɗallubin sabiƙin minka kuma kai ba nema kai ba annabi nema ba bal rahmatan min rabbika a'a Allah ya saukar ma ne Qur'ani saboda rahama daga wajensa litashkurahu ala ma an'ama bihi min zalika alayka dan ka gode masa bisa abin da ya ni'imta ka na wannan manzanta da ya baka thumma amarahu ta'ala bi khamsati ashiya'a sai Allah madaukaki ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da abubuwa guda biyar fakala fala takunanna zahiran lil kafiri karka yadda ka zan mai taimakon mai taimakon kafirai ala in karka taimake su akan addinin su allazi da'auka ilaihi wanda suke ka zuwa ga addini bi an tusaliha fihi bi shay'in yuhibbunahu minka karka yi sulhu da su da kowane irin abu wanda suke nema daga wajenka da yake nan ko wala yasuddunka an ayati llahi ba'da id unzilat ilayka kada wani abu ya kange ka gabarin ayoyin Allah bayan Allah ya saukar da ita zuwa gare ka ai la tarju ilaihim fi zalika karka koma gare su a wannan al'amari wala ta'bahu bi aqwalihim kada ka damu da maganganunsu wa takdhibihim wa adhahum da karyata su Karyata wasu da suke maka da tsangwama da suke ma ka da su wanzu li amurka ka zartar da lamarinka wada'u ila rabbik kai kira mutane zuwa ga addinin ubangijinka bi tauhidihi wa ibadati su kadai tashi shi kadai kuma su bauta ta masa wala takunanna minal mushriki karkalan tare da mushrikai bi shakki fi ma tad'u ilayhi kazan kana kokonto ga abin da kake kira zuwa gare shi wal khitabu lahu sallallahu alaihi wasallam wannan duk magana ce Allah yake yi kai tsaye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wal muradu furadu ummati amma waɗanda ake nufi da wannan ɗaiɗaiku cikin al'ummarsa walam aljazima fil libina'i abu da yake daure bai tasiri ba a filin saboda filin mabuni sai Allah ya ce wala tad'u Allahi ilahan akhara karka bautata wani abu abun bauta na daban tare da Allah fa innahu domin shi Allah la ilaha illa huwa ba abun bauta sai shi kullu shay'in halikun illa wajaha kowane abu sai ya halaka kowa zai mutu zai kare abinda baya mutuwa shine zatin ubangiji ai illa wajhallahi wa zalika ka qaulihi ta'ala wannan kaman fadin Allah ne da yace kullu man alaiha fanin duk wanda yake kan kasar nan sai ya kare wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram abinda yake saura shine zatin ubangijinka ma'abocin ɗaukaka da girma ka duba lamba ta ɗaya da yi a suratun rahmani take wannan aya ta 26 zuwa ta 27 fala ta dau ibadatu illa iyahu ta'ala kada ka bautata wa kowa sai ga Allah kawai lahul hukum hukunci dai na Allah ne ai alqada'un nafiz hukunci wanda yake zartacce na Allah ne fi duniya wal akhirah a duniya da lahira wa ilaihi turja'un kuma gare shi ake mai da anta wa man ma'aka bin nushur kai da duk wanda yake tare da kai za ku koma zuwa ga Allah min quburikum atada ku daga kabarinku wa man taqana annahu yamutu duk wanda yake da yaqinin cewa zai mutu wa yunsharu ila rabbih atayar da shi kuma zuwa ga ubangijinsa fa innahu la yukalifu fi shay'in amara bihi aw nahahu anhu to ba zai saba wa Allah ba cikin wani abu da Allah ya umarce shi da shi ko ya hane shi a kai zai bi wannan abu tabbata bin hadisin da zai aka rajahu musulun fi sayihi ya tabbata cikin hadisin da imamu musulun ya fitar cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 1321 an bakar bin abdullahi almazani qala kuntu jalisan ma bin abbasin inda alka'aba yace na kasance a zaune tare da abdullahi ɗan abbas a wajen ɗakin kama ba a tahu a arabiyu sai wani balaraban ƙauye ya zo masa faƙala mali arabani amikum ya suƙunan asala wallabala me ya faru nake ganin 'ya'yan baffan suna ainihin wato shayar da zuma da nono wa antum tasqunan nabi kuna shayar da tsimi amin hajjatin bikum Amin min saboda kuna da bukata ce ko dan rowa fa kala ibn abbas sai dan abbas ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ma bina min wala bukulin, mu ba mu da wata bukata kuma ba marawata ne bane mu قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياته أكن تاهوه كما ترقوه وخلفه أسامة أبايا النبي أكوي أسامة فاستسقى سينمي أشادشي فآتيناه بإناء من نبيذ فشربه sai muka kawo masa kasko na tsimi ya sha wasaka fablahu usama wato annabin aka baiwa ya sha sauran kuma sai bewa usama wa kala asantum wa ajmaltum kun kyauta kun yi abu da ya dace kaza fasna'u yace to ku dinga aikata haka kaga ya ba da dalili Abdullahi dan Abbas maganar kamar baka ce amma sai ya rabu da bakinta yayi wa'azi na'am fala nuridu taghayyira ma ma amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ma so mu canja abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da shi tunda annabi ya ce mu ci gaba da bada tsimi to yanzu shi muke bayarwa na'am wa akhraj al-bukhari imam al-bukhari ma ya fidda hadisi hadisi na bakwai. da takwas wa muslim da imamu muslim shi kuma hadisi na 1337 an abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Annabi Annabi النبي النبي يتي ma ta تركتكم ku kyale ni matukan na barku kar ku dinga bincike na ko kuma fatawa akan wani abu إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم abin da ya halakar da al'ummatan da suka wuce gabaninku shi ne tambayarsu in annabawansu sun ba fatawa sai su saba fatawar fa'iza na haitukum an sha'in fajita nemo in na hane ku abutunku nesance shi wa inni amartukum bi amrin fa'atu minhu mastadatu idan kuma na umarce ku da abu ku zo da shi gwargwadon iyawo ku ka gani wala ya kafu hadin gairahu kar wani ya ji tsoron wani ɗai in ba Allah ba dubi lambatan ku a ƙasa kama ƙala Allah ta'ala inna ma amuru masajidan lahi man amana billahi wal yawmil asir sani kawai masu raya masallatan Allah sune wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar ƙarshe wa masu salata wa ata zakata suke tsayar da sallah suna ba da zakka wa lam yakhsha illa Allah ba sa jin tsoron kowa sai Allah fa asa ulaika an yakunu min al ya kusata masu wannan sifa su zan daga cikin shiryayyu wa qala ta'ala Allah madaukaki yace allazina yuballiguna risalati llahi wa yakshawnahu wa la yakshawna ahadan illa Allah wayanda suke isar da safon Allah suna jin tsoron Allah ba sa jin tsoron kowa sai shi wa kafa billahi hasiba lalle Allah ya isa zan mai binciken mutane wa qala ta'ala allazina qala lahumun nasu innan nasa sakar jama'u lakum fakshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ce lalle waɗanda mutane suka ce da su kafirai sun muku gangan ko sun yi tarin tarime da nufin su halaka ku ku ji su. wannan magana maimakon ta firgita su ko ta tsorita su sai ta ƙara musu imani Suke addu'a cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ishe mu ma dalla da wannan madogara ta mu alhamdulillah wannan shine ƙarshen suratul qasasi surar da za mu buɗe yanzu insha Allah sunanta suratul ankabut an san gizo ko ba kuna da yanar gizo gizo ba to in kaga suratul ankabut ya ba da lamba ta ɗaya ce sun mai hadhihi sura da suratul ankabuti an ambaci wannan sura da suna suratul ankabuti don me لأن الله ضرب الأنكبوت مثلا لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله saboda a cikin surar Allah ya buga misali da gizo-gizo tautam kamar yadda mushirikai suke rukun wani Allah ba Allah ba su ce waliyai ne inda Allah madaukaki ya ce matsalin lazinar takabu min dunillahi auliya misalin wayanda suka riki wani Allah a matsayin waliyai ka matsalin an kabutit takazat baita tamfar gizo-gizo ne kamar tautau ne wanda ya riki gidansa ka san tautau in yi gidan iska ta zo za ta tafi da shi ko ba haka ba idan ruwa zo dukan zazu ɗaya rana sau za ta yi a kansa sai Allah ce wa inna auhanal buyuti mafi rauni daga cikin gidaje labaitul shi ne gidan gizo-gizo laukanu ya alamu inda sun sani to anan ta samu suna suratul ankabut wa waradat tasmiyatuha fi kalami ummina aishata radiyallahu anha qalat ambaton wannan sura da suna suratul ankabut ya gangaro daga wajen ummul mu'minina na aisha Allah kare da gare ta tace kana nabi sallallahu alaihi wasallama yusalli fil kusufi shamsi annabi ya kasance yana sallah a sallata ta kusufi na rana wal fajari arba'a raka'ati da kuma sallar asuba raka'a hudu wa arba'a sajadati da ainihin wato sujada hudu ya karau fil ula bil ankabut raka'ar farko ya karanta suratul ankabut aw rumi ko suratul rum wa fi thaniya yasin haraka ta biyu karanta surat yasin akhrajahu darqutni fi sunani na'am to suratul ankabuti mala yace makiyya ce wa hiya 69 aya ayanta 69 ne wa mawdu'uha ar-ra'isi babban abin da surar ke karantarwa annal imana laysa kalimatan tuqalu faqat shi imani ba kalma ce kawai da za a faɗa ba an gama ka ce yi muna faɗi la'ilaha illallah shi ke da hatta yusbihu yushibuha al'amalu sai aiki ya abuci kalmar imani wasabaru la'in sai kuma an yi haƙuri akan jarraba wanda za a yi wa mai faɗan kalmar imani warrida bi hukumin lahi ta'ala sai an yadda da hukuncin Allah maɗaukaki wa zalikar taklifu wannan shi ne abin da Allah maɗaukaki ya azawa mutane wali surati a nasir wato wannan sura tana da gimshiƙai guda uku al'unsur al'awwal gimshiƙi na farko ya tanawalu haƙiƙatar imani wannan ya haɗe da yadda haƙiƙanin imani yake wa sunnatul ibtila'i da kuma sunna ta jarrabawa da Allah yake wa masu imani wal fitnatu da dai fitina wa masirul mu'minina wal kafirin da makomar mu'minai da kafirai wa unsuru thani gimshiki na biyu fa ya tanawulu kasasal anbiya ginshikin ta na biyu ya yi magana ne akan tarihi kissar annabawa daga cikinsu akwai nuhun annabi nuhu alaihi salam wa ibrahim da kissar annabi ibrahim wa lutun da annabi lut wa shu'aibun da annabi shu'aib wa fihi isharatu ila kabilati adin wa thamud a cikin kissar nan akwai nuni da aka yi zuwa ga kabila ta adawa da Famodawa. ويصور هذا القصص ما وجد من عقاب وفتن في طريق الدعوة kuma wannan kisa tana suranta abin da aka samu na ukuba da fitintinu a hanya ta wa'azi inda ana wa'azi na gaskiya to za a ga wani lokaci ba za a ji daɗi ba wa ya tahaddathu an tawili min shani hadhihi al-aqabat kuma yana magana akan yadda aka bujiro da wa'annan fi baya da aka yi amma makuwatul iman a ainihin wato gaban ainihin ƙarfi na imani wani itimadi ala ƙuduratin lahi da dogaro bisa ikon Allah walmubi fi tabligi risalati da zarcewa wajen isar da saƙon Allah wata aqabati suratu ala hadal al kuma surar ta yi baya ta yi taƙiri, a kan waɗannan ƙisosin bi matsalin darbatu lihawani kuwa shirki wa zulmi da wani misali da ta buga da yake nuna wato walaƙantuwar ƙarfi na shirka da zalunci wa hazal matsal huwa baitul ankabu wannan misalin shine gidan gizo-gizon nan wal unsuru thalithu gimshiki na uku kuma ya tanawalu yi an mujadalati ja'alil kitab illa bil husna wannan gimshikin yana magana akan jayayya da mazowa littafi yahudu da nasara kar a yi ta sai inda abu mai kyau wai tanawalu wahadatu din wal aqida wal iman kuma wannan gimshiki yana magana akan addini guda ɗaya ne da kuma aqida da imani wattihadi zalika ma addinil qayyim wannan yana kadaita ne tare da addini mai kake allazi yajhadu bihi alkafirun wanda kafirai ke jayayya da shi wa yaktatimu bi tathbiti wal sai cike da ainihin tabbatarwa da albushir wa dumaninatu da nutsuwa lil na fillahi ga masu kokari akan addinin Allah almuhtadina ila sabilihi wanda ke shiryarwa zuwa ga hanyar Allah madaukaki na'am bismillahir alif lam mim ahasiban nasu an yutgharu an yaqulu الحسنى وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء Allah madaukaki ya fara da wasu huruful hida'iyya guda uku alif lam mim Allahu alahu bi muradihi bi zalika Allah shine mafi sani da abin da yake nufi da wannan huruful hida'iyya guda uku li'annahu lam yarid fi ta'wiliha shay'un sarihun fi min kitabillah domin ba wani abu bayyananne da ainihin wato gangaro a littafin Allah da ke nuna fassararsu aw min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko daga sunnar annabi wa taqaddama al-kalamu ala hurufil magana ta gabata akan harufan nan rababbu min awwali suratul baqara a farkon suratul baqara faraji'in shita tawassu'an in kana so sai ka koma fassarar alif lam mim na suratul baqara sai Allah ce a hasiban nasu an yi turafu an ya kulu amanna wa hum la yuftanun yanzu mutane zato kawai suke yi dan sun ce sun yi imani bi qaulihim amanna in sun ce amanna sai a bar su kawai alhali ba a jarabce su ba la yuktabarun ba jarabta su ba bima ya tabayyana bi haqiqatan imanihim irin jarabawar da za ta bayyana haƙiƙanin imaninsu min mushaƙi takalif na ainihin wato wahalce-wahalce na abin da aka ɗora wa mutum kaga ga abu ga sallah ga zakka ga abubuwa ga jihadi kala-kala shi ne malama ya ba da misali kalmu hajarati kamar hijira duk gunda ba za a bautata wa Allah maka farko ko gidan ubanka ne wa rafdu shahawati da karkaɗe sha'awa ta rai in ta saba wa addinin Allah wannan duk jarrabawa ne wa waza'ifin takalif da ayyuka da Allah maɗaukaki ya ɗora wa mutane wa anwa'il masa'ibi fil anfusi wal amwal da nau'i daban-daban na ainihin musibu wanda ya shafi ran ɗan adam da kuma dukiyarsa ya tamayyaza al-mukhlisu min al duk wannan Allah yana yi ne don ya bambance tsakanin mai yi dominsa shine mai ikilasi da ko munafiki wa sabitu fi dini min al fi ya bayyana wanda yake tabbace cikin addini da kuma wanda yake yana addininsa akwai rawa a ciki walinalu bisabari alaiha awali daraja saboda mutane in sun yi hakuri akan addini za su samu ainihin maɗaukaka daraja Ba inda mujarradal iman wato matsarancin imani in kana an ikhlasi in da ikhlasi la yaqdi ghayra al-khulasi min khulud fi an ba abin da yake hukuntawa in ba ainihin kubutarwa daga dawama a wuta ba sai Allah ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim hakika mun jarabci waɗanda suka wuce gabaninsu min al'ummamin salifati na daga al'ummai da suka gabata bi anwa'i takalif da nau'i daban-daban na abin da Allah ya azabu wal mashaq da wahalhalu daban-daban fa sabaru alaiha sai suka yi hakuri akai fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah zai bayyana ya nuna masu gaskiya fi imanihim a imaninsu wala ya ya'lamanna na kadhibin Allah zai nuna masu ƙarya a cikin cewa sun yi imani am hasiba alladhina ya'maluna sayi an kuna. Allah ce a ko dai waɗanda suke aikata miyagun ayyuka masu shirka da Allah masu sabo masu kashe mutane masu garkuwa da mutane gani suke za su tserewa Allah ne ayyafu tuna fala nan taqimu minhum ba za mu musu hukuma ba Allah ya ce in wannan shine hukuncin da suka yi sa'a ma hukumu abinda suka yi wannan hukuncin ya munana ai hukumuhum haza hukuncin nan nasu ya munana na'am man kana ne ku kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah لآت Allah maɗaukaki ya ce, Man يتي yarju liƙa Allah, yake tsoron haɗuwa da ubangiji mai tsoron haɗuwa da Allah shi ne wanda zai ɗaya ya bautata wa Allah zai yi koyi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kiyaye hakkin bayin Allah ba zai ci ba ba zai ci mutuncinsu ba ba zai ci dukiyarsu ba ba zai zubda jininsu ba to wannan yana kaunan haduwa da Allah lami lafiya fa inna ajalan lahi la'ajil to wannan ajali na Allah fa mai zuwa ne bal yasta'idda lahu sai ya tanadi gare shi wa huwa samiu Allah shi mai ji ne li aqwalil ibad ga maganganun bayinsa al alimu bi af'alihim kuma yana sane da ayyukan da bayi suke duka Allah ya sani ya sa an rubuta an yi filin ɗinsa radda mutum ya haɗu da shi sai ya nuna masa na'am wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi inna allaha laghaniyyun 'anil 'alamin na'am walladhina والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون نعم الله ملوكك يتي ومن جاهد ودديك وقريه جهادي أي جهاد حرب أو نفس جهادي كلا كلا نكو حديث من ضم الله صلى الله عليه وسلم يأتي من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالجوز mata ala shubatin minan nifaq duk wanda ya mutu bai yi jihadi ba bai ji a ransa yana son jihadi ba to ya mutu akan wani bangare na munafirci Allah ya tsare mu to Allah ya ce anan wa man jahada duk wanda ya jihadi yayi kokari ko ya tafi yaki na kasassanwa ko ya yaki kansa menene jihadin nafsi shine ka hana ranka abinda take so wanda ya saba wa dokar Allah wal maqsudu huna abinda ake nufi anan wa man jahada na jihadun nafsi shine jihadi na rai li'anna surata makiyya domin wannan sura ba makiyya ce wa li'annahu akbara min harbi harb saboda jihadin nafsi yafi jihadin da ake da takobi ko da makami fa inna ma yujahidu li nafsihi duk wanda ya irin wannan jihadin ya yi ƙoƙari ya yi daidan kansa fa inna manfa'ata jihadihi lahu domin amfanin jihadin nasa a kansa zai ƙare la lillahi ba na Allah ba ne inna Allah laganiyun anil alamin lalle Allah mawadaci ne gabarin talikai al'alamin shi ne al'insu wal jinnu wal mala'ika mutum da aljan da mala'iku wa an ibadati Allah ya wadatu gabarin ibadar talikai din wallazina amanu wa amilu salihati wayanda suka yi imani bayan imanin kuma suke aikata ayyuka na gargare lanukaffiranna anhum sayyi'atihim Allah ce za mu kankare miyagun laifukansu Allah mamu minha ƙananan laifukan sai Allah ya shafe su fa nukfaru halahum mu gafarce musu ita bi amali salihati saboda ayyuka nagari da suke yi amma kaba'iriz zunubi amma manya-manyan zunubai fala budda fiha min tawbati sahiha in mutum yana aikata kaba'ira to Allah baya yafewa sai an tuba wala najziyannahum ahsana alladhi kanu amalu Allah ce za mu sakanya musu da mafi kyawun aikin da suke aikatawa wato in sun yi aiki mai kyau ɗaya, sai a mai da shi ladan a ninka hassan goma na wawassainan insana biwalidayi husna wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma mm-hmm. ilayya marji'ukum فأنبئكم بما كنتم تعملون نعم الله ملوكك walidai ووصينا الإنسان بوالديه حسنا mun yi wasiya ga ɗan adam mutum Allah ya mar wasiya ta kyautatawa ai isa a za husnin ci ma'abucin kyau bi an ya wato mutum ya biyayya ga iyayensa uwa da uba wa yuhsinu ilaihima ya kyautata musu bi kulli ma yumkinuhu min wujuhil ihsan da duk abin da zai iya na fuskoki na wato kyautatawa yawa iyayensa min ida'ihim mala ya ba su kudi wal khidma ya musu hidima walinil qawli ya musu magana mai taushi kar ya musu tsawa kar ma ya daga murya yayin da iyayensa ke magana wa adami mukhalafati lahuma da kuma rashin saba musu duk wannan yana daga cikin yi musu biyayya wa gairi zalika da wani wannan walakin bi shar'i luqu fi hududi shari'a amma duk da wannan biyayya da Allah ya ce ai wa iyaye da sharadi na za a tsaya akan iyakoki na shari'a bi dalili kaulihi ta'ala saboda dalilin fadin Allah madaukaki da yace wa in jahadaka idan iyayenka suka ainihin dauke ka suka yi kokari ai hamalaka bi shiddati hirsihima suka dauke ka saboda tsananin kwadayin su litushrika bi ma laysa laka bihi ilm suka saka abin da zaka yi kai shirka da shi kai ko baka da ilimi akan wannan abun ga addini ai laysa laka bihi muwafaqatan lil waqi baka samu abun da ya daidai da abun da yake daidai ba wal waqi wa anna al ilaha wahid Abun da yake daidai abun bauta dai guda ɗaya ne to in suka saka kamar da Allah biyu fala tudihuma karka musu da'a fil ishiraki wajen shirka da Allah anna haqqi fawqa haquqil makhluqat a fassara mala ya ce saboda hakkin Allah shi ne a hakkin kowane abin halitta ilayya marji'ukum makomarku zuwa gare ni take ji Allah fauna biyu kun bi makuntum ta amalon in kun dawo zan ba ku labari da abin da kuka zan kuna aikatawa fa'ujazi kun bihi in sakan ya muku dashi. shi wallazi na amanu والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين نعم الله ملكك يتي والذين آمنوا وعملوا الصالحات وعند سكي إيماني bayan imani suke aikata ayyuka na gari walam yujawizu haqqallah basu ƙetare haƙƙin Allah ba lanudkhilannahum fis salihin zamu shigar da su cikin mutane na gari al'ambiya wal'auliya sai Allah ya haɗa su da waliyansa da kuma annabawansa bi an na shirahun ma'ahu na tayar da su tare da su lamma bayyana al-mu'minin na wal yayin da Allah maɗaukaki, ya bayanin mu'minai masu ikhlasi ya bayanin kafirai bayyana halin munafiqina sai bayyana halin munafiqai fa ya yace wa minan الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نسر من ربك ليقولن إنا كنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين الله ملكك يا بغى مسالي أنا دا منافقين يتي ومن الناس akwai wasu daga cikin mutane man ya kulu amanna billah wanda zai yarda cewa shi musulmi ne ya yi imani da Allah Fa'iza idza udhiya fillahi amma in aka cutar da shi akan addinin Allah ja'ala fitnatan nasi azabillah sai ya dauki tsangwamarsa da mutane suke yi da cutar da shi da suke akan aqidarsa sai mai da ita kamar azabar Allah fil khawfi minhu yana tsoron kar a ce shi kaza ne fayudi'ahum sai ya musu da'a fayunafiku sai ya zama munafiki wala in ja'a nasrun min rabbika idan nasara ta zo daga wajen ubangijinka fa mu aka samo ganima da ya na kuma nan sai ya dora cewa ai huzifan min hununun raf'i litawalin nunati walwawi damirul iltika isa sakinani dallat alaihi dhammatu ala in an samu alheri ce inna kunna ma'aku mu fada ma muna tare da ku kun gan mu da mu ake komi fil imani fa ashrikuna fil ganimati ku hada da mu ayi tarayya da mu wajen ganima qala allah ta'ala sai allah kamar yadda ya faɗa ayatan lamba ta daya kama fi kauli ta'ala allazina yatarabbasuna bikum inda suke sauraron ku fa in kana lakum fathun min allah in yaban kun samu wani budi daga allah qalu alam nakum ma'akum sai su muka dama ba tare muke da ku ba wa in kana lil kafirina nasibun idan kuma kafirai ne suka samu wani rabo akan mu'minai a wajen jihadi qalu alam nastahwiz alaykum kan ba sai su rafa ba ne muke ainihin buɗa muku ba wa wannan min al-muminin muke hana muminai su cin muku kaga kenan su ba su ga tsuntsu ba su ga ainihin wato tarko ba sa nan ba sa can Allah ce a walai sallahu bi alama bai mafi suduril alamin yalla ba Allah ba ne wanda yake mafi sani ko mai sani ga abin da yake cikin ƙirjin mutane talike baki ɗaya ai ƙulubuhun min imani wa nifaq na imani da kuma ainihin wato nifaka na'am wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu وليعلمن المنافقين وليعلمن الله الذين آمنوا والله ألا ذينون وعند سكي إيماني بقلوبهم سكي إيماني أتكين ذكاتنسو إيمانا صادقا واتو إيماني نقسيا وليعلمن المنافقين كما ألا ذينون منافقين فيجازي الفريقين يسا كمكو كبنغرورين نبدا بيو kalli nan ba ta biyu ce kamar fi kauli ta'ala tamfar yadda ya zo a faɗin Allah maɗaukaki da ce yau matarar mu'mini na wal mu'mina ce ranar da za ka ga muminai maza ka ga kuma muminai mata ya ruhun bai na aidihim wa bi aimani haskensu yana tafiya gaba gare su da damacinsu bushira kuma yau majannatun ta jirimin tahtiyar an'ar khalidi na fiya wato abin farin cikinsu a yau shine aljannatayya wadda kolamai ke gudana a ƙarƙashinta suna makaddara zama a ciki zalika huwa alfawzul azim wannan shi an rabo mai girma yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu kaji su bangaren su ranar da munafikai maza da mata za su ce gawa za su yi magana lillazina amanu su ga yawa mu'mini unzuruna naqtabis min nurikum ku jira mu ku saurara mana za mu ɗan yi makamashi daga hasken nan naku ba an ce nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim ba to mu'minin sai su waiwaya bayan su ga munafikai kilar ji'u wara'akum faltamisu nura sai ku koma can baya kuma ku nemo naku hasken suna wannan magana ko buriba bainahum bisur sai a buga wata katanga kan da gargi a tsakaninsu lahu babu katangar tana da kofa baɗinuhu fihin rahama babu baɗinu ko? Allah ya sauwa to wai katangar tana da kofa baɗinuhu fihin rahama. ta cikinta inda mummina suke nan rahama ne wa zahiruhu min ƙibalihil azabu ta bayansa kuma a ɓangarensa azaba take to wannan shine abin da Allah maɗaukaki ya yi musu sai ce hun alam nakum ma'akum suna ta bayan suna ɗora kira gare su cewa suke ba mu zan tare da ku ba bane Bala, sai ce dalle kuna tare da mu amma da harce walakin da kun fatantum ku. sai dai ku kun jarabci kanunku ne wata rabbastum kuka zauna wa ratabtum kuka shakka wa garratkumul amaniyu burace-burace ya ainihin yaudare ku hatta ja a amurullah har al'amarin Allah ya zo wa garrakun billahi garo mai rudi ya rude ku ya hada ku da ainihin ku. Allah ya raba mu da wannan hali Ko ina ga akan wannan za mu takaita in Allah maɗaukaki ya kai mu gobe za mu tashi daidai kan aya ta ɗaya ne ko biyu ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah kafin aje ga tambayoyin da suka sauwaka, akwai sanarwa kamar haka na farko akwai wata baiwar Allah ta bayar da kaya na marayu sai daya na mata ta shafe kwamitin marayu sannan akwai wata baiwar allar ma har ila yau ta kawo kudi naira ashirin ita ma ta ce a baiwa kwamitin barayi alaja ga gashi na sai kuma wata baiwar allar da har ila yau wadda jiya ta kawo yadi biyar dinnan ta sake kawowa takalma set goma wato na mutane goma yara ƙanana da masu matsakaicin shekaru shi ma ta ce a baiwa kwamitin marayu nan ma wani bawan Allah ya ba da riga da wando ya ce a bewa kwamitin marayu sannan wani bawan Allah har ilawa ya ba da gari na abinci kwano hudu shi ma ya ce a bewa kwamitin marayu kaɗan-kaɗan ne wannan amma kuma wanda yake da shi da yawa shi ma ya yunkura ya kawo mai yawan ko ba haka ba Allah ce mu ƙarƙashin wannan malam takardu da dama an rubuto su wasu suna cewa ba na karanta musu wannan yana nuna kamar mai ko dai ba a kawo takardu to takardu suna zuwa ina bi wasu 'yan kwamitin yanzu ga wannan takarda ta fito ba zai yi duk a ce za a yi ta karantawa ba saboda yawansu wannan ta fito daga layin sabon fegi a wani gida ba sai na faɗa ba kuma mala aminu wannan daga matsango layin malam tijjani ku wannan daga lungun kanta kai wannan daga matsango shi ma layin malam tijjani wannan daga kuka uku wannan eh, daga layin talba a cikin gari wannan kuma kudin magani ne take nema dubu goma sha biyar to tana fama da ciwon kama ita dai lambar waya ta rubutu sannan wannan magashi gashi na neman marayu na tallafin marayu ne daga lungun katta kai har ila yau wannan kuma daga matsango filin zaki to ina fatan sun ji dai inda takaddun suke zuwa haka ake mika su ga su kwamitin da ina kuma kallon cewa kwamitin suna wato suna rijistarin ɗinsu domin in abin ya izo a rika tunawa da su to wannan ma daga layin ibrahim ya umai omu eh? sannan wasu suna sa lambobin da an kira su babu ba a samu yanzu kamar wata da ta rubuto tana cewa tana neman taimako na abinci mijinta ya rasu kuma yanzu haka ma tana ta kaba ne kuma don haka ba ta da ikon da za ta fita ta nemo to iya wadda kayan abincin da aka dan samu sai muka ce to a kira ta a bayar tun ɗazu ake ta kiran wayar ya kai ga ma ana rejectin call ɗin wato an kira sai a kashe a yana nuna kamar user busy to kun ga ba yadda jiya ma na faɗa cewa wasu suna ba da wato lambobin an kira kuma har yanzu sai ka ga ba ta shiga to yau ɗin ma an yi ta gwadawa malam saboda lokaci bari mu karanta wayannan ga wannan mata ce ta yi ta rubuto na gani har sau uku ina bayarwa ne wato ta ce ita mareniya ce ba ta da uwa ba ta da uba kuma tana so ta yi aure kuma ba ta da komai shine take neman taimako ko da katifa ne da a taimaka mata don a samar mata wannan dama na ta yi aure to gashi ta rubuta adireshi da kuma lambar waya ita kan ba a kira ba sannan ga wata mata rubuto ita kuma da katin magani na fmc yau aka rubuta ita ma tana fama da rashin lafiya ba su da hali kudin magani dai ina jin 1,100 kudi ne wannan shi yau aka rubuta kati ne na neman magani na asibiti oh, to ba shi to a samu alhaji aminu ibrahim e mai maganin kenan wadda ta rubuto yau dinnan da wannan tambayar tana cewa malam shin ya halatta mai wannan tambaye yana cin malam ya halatta idan wadda ba musulmi ba ya kawo taimako masallaci a karba na kudi ne ah, wannan tana cewa malam menene hukuncin macen da mijinta wato mijin da yake gaba da matarsa malam na rasa me yake faruwa na ba shi hakuri amma har yanzu ya haƙura baya kula ni don haka shi ne take so a ja hankalin mijinta da kuma sauran masu irin wannan hali akan ya kamata su daina to duk lokacin da al'amari ya tsanani tsakanin mata da miji har ya kai lokacin da za ta ba shi haƙuri ya ƙi to wannan lallai akwai buƙatar ta gaya waliyinta a nemi shi ma waliyinsa sai a haɗa su a zauna a jimi ne ne ne abin don zaman aure ba zama ne na gaba ba warewa ake a yi annashiwa a zauna lafiya allah ya shirya da mu mai wani yana cewa malam dangane da irin tura waƙoƙi da kuma fina-finai da ake yi ya ce na ji an ce shin hakan babu kyau to malam idan wa'azi ne za ka iya zuwa gurin wa'annan masu tura su tura maka ba shi da laifi a wannan ai babu laifi ai sadar da wa'azi zuwa ga gurare ai alheri ne yawwa wani yana cewa malam ni dai ina da yaya yaya ta mace sai ta yi aure to malam mijinta ma yana da yayarsa mace to tana da ya to sai na ganta ina so na mai aure to sai aka ce wai babu aure shi malam hakan ne diyar mata yawwa yayarsa mace tana da mijinta shi kuma mijin shi ma yana da yayarsa to yar wannan yayar mijin wai shi ba zai ba za a hada to alhamdulillah zan yi nazarin sa to na ga iya tambayoyin da za a karanta kenan waɗanda ba su ji nasu ba sai su yi haƙuri daga ciki sai waɗanda suka rubuto suna neman addu'a wannan tace ce tana so a sanya ta a cikin addu'a akan ba sa zaman lafiya da makwabtanta Allah ya gyara halin sai kuma wata eto eh a wannan na malam ne kuma wata mata rubuto takarda na fatan alkhairi da addu'a a malam tana ciki sai kuma wadda ta ce tana da wani buri na alkhairi da fatan Allah cika mata sannan a kone dan agaji ma yana kwance yana fama da ciwon basu shi ma yake so a sanya shi a cikin addu'a Allah ya yayi masa to da dai da dama saboda takardun suna da yawa na neman addu'o'i da masu neman biyan bukatu na alkhairi da masu neman aure da masu larurar na rashin lafiya wasu suna kwanci a asibiti wasu suna a gidaje wasu kuma suna tafiya da cututtukan to da dukkansu Allah ya sani kowa Allah ya san bukata ya san kuma matsalar kowa masu neman biyan bukata Allah ya biya mana baki daya masu matsaloli Allah ya yi اللهم صل على محمد وعلى ال محمدين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة ولا تدافنا ولا معنا شكيا ولا محروما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين